A sanarwar da suka bayar ta kafafen yada labaran gwamnatin Nijar, shugabannin majalisar malamai ta addinin Islama wato Conseil Islamic sun ce sun cika daren Laraba 29 ga watan Yuni suna dakon isowar labarin ganin jaririn wata. Sai dai shiru babu wannan labari abinda ke nufin ba garin da aka hango jaririn watan a kafaɗin Nijar. Étant donné que le mois musulman n'accepte jamais 30 jours Kakakin majalisar ta malamai Sheikh Abdurrahman Ahmadu a wannan sanarwa ya ci gaba da cewa kasancewar watan musulunci bai taba fice kwanaki talatin ba ranar Juma'a ita ce ranar ɗaya ga watan Zulhijja kenan za a yi idin sallar layya a ranar lahadi goma ga watan yulin 2022 da ke daidai da ranar goma ga watan zulhijja shekarar hijira ta 1443 sai dai wannan sanarwa ta haifar da cece kuce a tsakanin jama'a waɗanda na tuntuɓa da wannan batu na cewa akwai kuskure a lissafin na majalisar malamai dai tsari za a bi radadu aka ce an hau arfat yau wa mana sakin dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yanka dabba ku talayya to mu Nijar sai wasu su yanka sun kare sun da kwana biyu na zama sallah wannan iski tunani ne alisai ba ma wai na na addini ba lisahi na gargajiya an ka ce azumin karallayyarka rasubdu mun ka mun ka doki azumi kenan rasubdu ya kamata a ce mun yi sallah sallar layya to ta kaka za a yi a kai mu ranar lahadi na ɗaya in ka ɗauka eh, saudiya rana guda mun ga wata azumi da su wurin a ajiye sun ka ce ba su ga wata ba mu mun ka aji mun kai ashirin da tara. To sai dai majalisar ta canza matsayi bayan da ajiya Alhamis aka ga watan Zulhijja a nan ya mai da wasu garuruwan Nishar wanda har kusan karfe tara na dare bai ɓace ba. Ga sanarwar da kakakin majalisar Sheikh Abdulrahman Amadu ya bayar. Ya waje ba gare mu mu dawo mu gaya mu al'umma musulmi yadda yanayin yadda aka wata. Shi yasa mun ka zo mun ka sake wannan zama malamai suka yi tunani suka ce kenan sallah kambacin lahadi ta dawo asabar tare ga watan juye na dubu biyu da ashirin da biyu hijirar manzala salama dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu to jama'a duk ku ga haka ta mun yi aiki da waƙi da waƙiyin ganin watan da mun gani da jiya mun yi aiki da kuma shawarorin da jama'a ta ƙasa su da ta a dokar Nijar majalisar malaman addinin Islama ce ke da hurumin kula da sha'anin tabbatar da ganin wata ko akasin haka sannan ita ke ayyana ranar da ya kamata a sallaci idi kasancewarta mai baiwa hukumomin ƙasar shawarwari a kan addinin musulunci kurakuran da ke tattare da tafiyar ayyukanta na haifar da rudani kamar yadda abin ya wakana a watan ramadan ɗin da ya gabata inda majalisar ta sanar cewa ba a ga jaririn wata ba kuma a tsakiyar dare ta kuma sake fitar da sanarwar ganin watan a wani lokacin da mutane da dama suka shiga bacci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar